Tambaya ta shida, ka ƙarasa hadisin, ɗayanku ba zai yi imani ba har sai na kasance mafi soyuwa a gare shi, kuma ka ambaci wasu daga cikin fa'idojin hadisin. Amsa daga Anas, Allah ya yarda da shi ya ce, Lallai manzon Allah tsiya da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ɗayanku ba zai yi imani ba, Har sai na kasance mafi soyuwa a gare shi daga mahaifinsa da ɗansa da mutane baki ɗaya Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi. Daga cikin fa'idojin hadisin Na ɗaya, son annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana waje ba sama da dukkanin mutane. Na biyu, lallai hakan yana daga cikar imani.